Karin Magana Sura ashirin da uku Faɗi na bakwai Sa'ad da ka zauna domin cin abinci da mai mulki, ka lura sosai da abin da yake gabanka, ka kuma sa wuƙa a maƙogwaronka in kai mai ci da yawa ne, kada ka yi marmarin abincinsa mai daɗi, gama wannan abincin ruɗu ne Faɗi na takwas Kada ka gajiyar da kanka don ka yi arziki, ka kasance da hikimar dainawa, da kyautawar ido a kan wadata ta ɓace, gama tabbatacce sukan yi fikafikai sukan tahi sama kamar gaggafa. Faɗi na tara Kada ka ci abincin mai rowa. Kada ka yi marmarin abincinsa mai daɗi, gama shi wani irin mutum ne wanda kullum yana tunani game da tsadar abincin; zai ce maka, cika sha, amma zuciyarsa ba ta tare da kai; za ka yi amai ɗan abin da ka ci, dukan daɗin bakinka kuwa zai tafi a banza. Faɗi na goma Kada ka yi magana da yawa, gama zai yi wa maganar hikimarka ba'a. Faɗi goma sha ɗaya, Kada ka kawar da shaidar iyaka ta da ko ka ɗiba gonar marayu, gama mai kāriyarsu yana da ƙarfi, zai kuwa yi magana dominsu. Faɗi goma sha biyu Ka mai da hankali ga umarni ka kuma kasa kunne ga kalmomin sani. Faɗi sha uku Kada ka bar yaro ba horo; in ka yi masa horo da sanda, ba zai mutu ba, ka hukunta shi da sanda ka ceci ransa daga mutuwa. Faɗi na goma sha hudu Ɗana, in zuciyarka mai hikima ce, to, zuciyata za tă yi murna; cikin cikina zai yi farin ciki, in leɓunanka. Suna maganar abin da yake daidai Faɗi na goma sha biyar Kada ka bar zuciyarka ta yi ƙyashin masu zunubi, amma kullum tsoron Ubangiji za ka yi kishi; tabbatacce akwai sa zuciya tana nan gaba domin ka. kuma sa zuciyarka ba za ta zama a banza ba. Faɗi na goma sha shida Ka saurara ɗana, ka zama mai hikima. Ka kafa zuciyarka a hanyar da take daidai; kada ka haɗa kai da waɗanda suke shan ruwan inabi da yawa ko masu haɗama kansu da abinci, gama bugaggu da ruwan inabi da masu yawanci sukan zama matalauta, gama jiri yakan yi musu sutura da tsummoki. Faɗi na goma sha bakwai Ka kasa kunne ga mahaifinka. wanda ya ba ka rai, kada kuwa ka raina mahaifiyarka sa'ad da ta tsufa, ka saye gaskiya kada kuwa ka sayar da ita, ka nemi hikima, horo da fahimi, mahaifin adali yana da farin ciki sosai, duk wanda yake da ɗa mai hikima yakan ji daɗinsa, bari mahaifinka da mahaifiyarka su yi murna. Bari wadda ta haife ka ta yi farin ciki Faɗi na goma sha takwas Ɗana, ka ba ni zuciyarka, bari kuma idanunka su kiyaye hanyoyina, gama karuwa rami ne mai zurfi, mace marar aminci matsattsiyar rijiya ce; kamar ’yan fashi takan kwanta tana jira, tana kuma ninka rahin aminci a cikin maza. Faɗi na goma sha tara Wa yake wayyo, wa yake baƙin ciki, wa yake neman faɗa, wa yake gunaguni, wa yake da raunuka ba dalili, wa yake da jan idanu, waɗanda suka daɗe suna shan ruwan inabi, waɗanda suke neman ƙoƙon damamman ruwan inabi, kada ka ƙifce ido a ruwan inabi. sa'ad da ya yi ja, sa'ad da yana da kyan gani a cikin ƙwarya, sa'ad da yana gangarawa sumul a maƙogwaro, a ƙarshe yana sara kamar maciji da kuma dafi kamar gamsheƙa. Idanunka za su riƙa gane gane, zuciyarka kuma za su riƙa tunani abubuwa masu rikitarwa. za ka zama kamar wanda yake barci a tsakiyar tekuna, kwance a saman itacen jirgin ruwa, za ka ce, Sun buge ni, amma ban ji ciwo ba, sun daddoke ni, amma ba na jin zafinsa, yaushe zan farka don in ƙara shan wani?’